kun ga wannan abun wannan abun ne a cikin sa ta dalilin wannan abun duk wani abu da yake bata ko kuma ake sace maka shi insha Allah za ka yi maganin sa da haka ku zo nuna muku yadda ake amfani da wannan abun a bidiyon nan da kuma yadda za ku mallake shi kafin nan kada ku manta da follow da share da like domin yan uwa da su amfana wani abu da kuke gani sunan sa GPS yana amfani da magnet ne ana sa shi a duk abin da mutum yake so misali a jakar yaro ta makaranta a jakar tafiye-tafiye idan ma mutum yana yawan tafiye-tafiye a jirgi zai iya sata a jakarsa saboda batan airport a mota ne a mashin ne a duk abin da ka sani zaka samu samu lungun da ka san mutane ba su iya gani ba za ka saka shi ko a ina ne kuma ko a wace kalan mota ce ko a wani kala abu ne kai duk abin da kake so kai tracking ba ka so ya bata kuma ba ka so a san inda yake ko na makamancin haka za ka sa wannan abun yanda ake amfani da shi ana sa masa layi ne kuma a sa masa memory to idan ka samar wa'annan abubuwan guda biyu ta wayarka duk inda abinka yake ko barawo ne ya dauke shi ko kuma dai abokinka ne ya ara ya tafi da shi ya nisa da shi ta wayarka zaka iya tracking din wannan abin ka ga ina yake misali motar ka ce ko mashin ka ne zaka san a wace unguwa yake ko kuma ina yake ko da ka ne ka sa a jakarsa ta makaranta zaka san a ina yake sannan shi kuma amfanin memory da ake samar zai na iya ma recording yana turo ma me yake faruwa a daidai wannan area ma'ana ko da barayi ne suka saci motar ka zaka na iya jin zancen su da sauran abubuwa makamantan haka wanda abin da ya burge shi yake so ya siye shi akwai hanya guda biyu da za ku iya siyan sa a wajen mu na ɗaya ga masu kallon mu a facebook akwai link a sama kuna danna shi zai kai ku gun da za ku siyi wannan abu idan kuma a tiktok kuke kallon mu ku je ku bayo din mu kamar haka wannan link din da yake kan bayan mu kuna danna shi zai kai ku da za ku siya ko kuma abu mafi sauki kawai ku shiga play store ko app store ku yi downloading din application din mu da sai da kaya wato sauki bayan kun yi downloading din sa kun bude wayannan abubuwa guda hudu nan sama da kuke gani za ku ga an rubuta technology kuna shiga technology za ku ga wannan abun kai tsaye za ku siye shi duk wanda ya je sayan wannan abin akwai code na discount ya rubuta MBTV kamar haka yadda kuke ganin wannan code din zai samu ragin kuɗi mai yawa kuma za a kai mar duk inda yake a Najeriya ko kuma a Nijar mun gode